Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a goma ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai. Jirgin farko ɗauke da 'yan gudun hijira daga Afghanistan ya isa birnin Qatar. Yaduwar annobar COVID-19 na ƙara raguwa a nahiyar Afirka. A Tunisia kuwa ana shirin dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar. kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji yadda hukumar icpc da wasu 'yan najeriya ke damuwa kan yadda cin hanci da rashawa ke illa ga kasar. Yanzu da ka kira sunan ɗan Najeriya a kowace kasa suna jin Najeriya kawai abin da yake faɗowa a zuciyarsu kafin tunanin wani abu cin hanci da rashawa. Za kuma a ji cewa ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce ita fa ba adawa take da matakan yaƙi da 'yan ta'adda da gwamnatocin arewacin najeriya ke yi ba amma sai dai a dinga yi a sara ana dubin bakin gatari mutanen nan da aka ce musu babu kasuwa wasu hanya an rufe babu makarantu babu wayoyin sadarwa da sauransu da sauransu jama'a ne wanda dama can takunkumi ne za a kara akan takunkumi kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawan ikara ke gabatarwa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Hukumomin Taliban sun baiwa jirgin haya na Qatar izinin tashi zuwa Doha daga filin jirgin sama na Kabul a jiya Alhamis. wanda shine jirgi na farko da ya kwashe 'yan gudun hijira daga kasar tun bayan da Amurka ta kawo ƙarshen aikin sojinta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agusta. A yau gwamnatin Amurka ta taimaka wajen kwasar Amurkawa da waɗanda ke da takardun halaccin shiga ƙasar a cikin jirgin haya na Qatar Airways daga filin jirgin sama na Hamdi Karzai. Za mu iya tabbatar da cewar jirgin ya sauka lafiya a Qatar in ji mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasar emily byrne a cikin wata sanarwa hon ta kara da cewar amurka za ta ci gaba da wannan hoɓɓasar na ganin an samu sauƙin tashin 'yan asalin amurka da masu takardun shiga ƙasar da 'yan afghanistan da suka yi muna aiki kuma suna fatan barin afghanistan daraktar hukumar lafiya ta duniya a yankin afirka ta ce a jiya alhamis adadin sabbin cututtukan COVID-19 a nahiyar yana raguwa da kashi 23 cikin ɗari a makon da ya gabata, waɗanda shi ne mafi ƙasa sosai a cikin makonni takwas tun bayan watan Yuli lokacin da cutar ta fi tsanani. Ko da yake a yayin bayani da ta kan yi kan COVID-19 mako-mako, shugabar WHO shiyar Afirka, Mashidiso Moti ta ce samun waɗannan adadin labari ne mai daɗi kuma alama ce ta kamuwa da cutar ta uku tana yin ƙasa nau'ukan cutar coronavirus da ke haifar da covid-19 musamman na nau'in delta sun haifar da tashin hankali suna tsawaitawa a matsanancin lokaci na yaduwa ta uku fiye da yadda aka zata a lokaci guda ta ce afirka ta ma wuce mummunan yanayi na ganin mutuwar mutane sama da dubu ɗari biyu sanadiyar covid-19 tun bayan ɓarkewar cutar. Moti ta ce masana kimiyya su ma suna bin diddigin wani sabon nau'in cutar na C12 wanda wani nau'in cuta ne da aka samu a ɗaya daga cikin masu cutar 130 na waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe goma a duniya. gami da kasashe biyar na afirka da samun kashi casa'in na nau'ukan amma ta ce zuwa yanzu babu wani shaida da ke nuna cewar nau'in cutar na c12 ta fi haɗuwa ko kuma ta fi shafan tasirin allurar na covid-19 labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shugaban Turkiya Kais Sa'id yana shirin dakatar da kundin tsarin mulkin kasar kuma watakila ya yi ta yin wasu sauye-sauye ga fannin siyasar kasar ta wajen gudanar da zaben raba gaddama abinda ɗaya daga cikin masu bashi shawara suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Alhamis. Sa'id ya kwace ikon gudanar da mulki ya kori firaminista tare da dakatar da majalisar kasar a watan Yuli a wani mataki da abokan hamayyarsa na siyasa suka ce juyin mulki ne. Amma har yanzu bai naɗa sabuwar gwamnati ba ko kuma bayar da babbar sanarwa game da tsare-tsare na dogon lokaci. Wannan tsarin ba zai iya ɗaurewa ba. Canza tsarin yana nufin canza tsarin mulki ta hanyar raba gaddama. Watakila raba gaddamar na bukatar shiri mai kyau, in ji Walid Hajim mai bawa shugaba Sa'id shawara. Duk da haka ana tsammanin Sa'id zai canza zuwa tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda zai rage rawar da majalisar ke takawa abinda ake yawan tattaunawa a kai a cikin shekaru da aka yi ana gardama tun lokacin da aka amince da tsarin mulkin a shekarar 2014. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi kururuwar cewa da alamar akwai wata dangantaka tsakanin cin hanci da rashawa a ƙasar da matsalar tsaro da ta kici ta cinyewa don haka sai an yi maganin 'yan tagwayen a lokaci guda madina dauda gare ki Shugaban hukumar ICPC wanda yake zama ɗaya cikin manyan lauyoyi na ƙasa wato SAN, Bolaji owasanowe ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya saki a rubuce wanda mai magana da yawunsa a zuka oguguwa ya rabawa manema labarai a Abuja a wani mataki na bada shawara ga masu ruwa da tsaki a kasar. Owasanoye ya ce ya kamata a yi nazari sosai kan alakar da ke tsakanin rashawa da rashin tsaro idan ana so a shawo kan matsalar. Owasanoye ya ce idan hukumomin gwamnati masu sa kayan sarki suka haɗa kai wajen yaƙi da cin hanci da rashawa to babu shakka za a samu sauƙin rashin tsaro. Amma ga ƙwararre a tsangayar tsaro na ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya ce lallai akwai abin dubawa a wannan magana duk da cewa akwai wani muhimmin min abu guda ɗaya da sai an magance shi To hanya da dabara ita ce guda ɗaya kan kat wacce idan ta samu dukkanin abin da ake magana da cin hancin da sauransu duk za su dawo ita ce kalmar kishin ƙasa wato abin da ake cewa patriotism wannan wani abu ne wanda ya yi ƙaura ya yi hijira ya yi tafiya kuma tafiyar da babu sallama kuma ba a san lokacin da zai dawo ba a tsakanin 'yan Najeriya. Matsawar kowane ɗan Najeriya zai sanya wa kanshi da zuciyar shi cewar yaya ƙasata take kuma yaya kamata in yi kishinta za a yi maganin matsalar jami'an tsaro za a yi maganin matsalar matsalar hukumomin gwamnati da ƙaunar ƙasa da sha'awa da yin abin don ƙasar. Shi ma ƙwararre a harkar zamantakewan ɗan adam kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya ce baya ga dubban dalilai da suka taru suka yi wa al'umma da baibayi akwai wani guda ɗaya da sai an kawar da shi kafin a samu daidaito a ƙasar. Ba wani umul aba'is babban matsala da ya jawo mana rashin tsaro irin kwaɗayi. Shi ko kwaɗayi umul bais ne na kowane masifa da ba a tunani kwaɗayi suna ɗaya ne amma yana da rassa ba su da iyaka shi cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin matsalolin kwaɗayi domin in babu kwaɗayi ba abin da zai kawo cin hanci da rashawa kowa zai zamanto yana da wadatar zuci da shauransu to bayan haka kuma su mutane abin da suka gana sama suna yi shi yasa shi wannan cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare ko ina yanzu da ka kira sunan ɗan Najeriya a kowace ƙasa suna jin Najeriya kawai abin da yake faɗowa a zuciyarsu kafin tunanin wani abu cin hanci da rashawa to magana matsalar tsaro yau da babu cin hanci da rashin wannan ina tabbatar mu da jama'a cewar da yanzu mun samu sa'ida akan rashin tsaron nan manazartan sun ce za a jima ana tafka muhawara akan wannan batun wanda a yanzu haka duk dandalin da ka bude a yanar gizo sai ka ga martani akan harkar tsaro da yadda yake ƙara ta'azzara a ƙasar duk da ƙoƙarin da mahukunta ke cewa jami'an tsaro suna yi a kullum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Daraktar hukumar leken asiri na CIS William Burns ya tashi zuwa India da Pakistan a wannan makon don tattauna halin da ake ciki a Afghanistan da kuma samar da mafita. A ranar Laraba, Bonds ya gana da shugabannin sojojin Pakistan a Islamabad, General Kamar Javed Bajwa tare da shugaban leƙen asirin Pakistan, Lieutenant General Faiz Hamid. An sake nanata cewar har yanzu Pakistan na dukufa wajen haɗa kai da abokan hulɗarta na ƙasa da ƙasa saboda tabbatar da zaman lafiya a yankin tare da tabbatar da kwanciyar hankali da makoma mai cikakken yalwa ga jama'ar Afghanistan. In ji sanarwar da aka gabatarwa manema labarai an kuma gabatar da rikitaccen batun nan na kwashe 'yan kasashen waje da 'yan afghanistan da ke cikin haɗari daga afghanistan bayan ficewar sojojin kasashen waje kuma Bons ya nuna godiya saboda rawar da Pakistan ke takawa a cikin halin da Afghanistan ke ciki hadda nasarar ayyukan kwashe mutanen. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden a jiya Alhamis ya ba da sanarwar bullo da wani sabon shiri mai sassa shida na yaƙar karuwar COVID-19 a yan makonnin nan da aka samu mace-mace sanadiyar nau'in Delta na coronavirus. ciki hadda wasu gawurtattun matakai kan allurar rigakafi da dai sauran matakan. Biden ya ba da umarnin cewar ma'aikatan tarayya miliyan biyu da dubu ɗari biyar da 'yan kwangila a mafi yawan asibitoci da wuraren kula da lafiya. Da duk ma'aikatan kamfanoni da ke da ma'aikata sama da ɗari da su yi rigakafin cutar coronavirus a zaman wani sabon yunkurin shawo kan cutar. ma'aikatan manyan kamfanoni masu zaman kansu na iya zaɓar gwajin mako-mako don guje makamuwa da cutar a maimakon yin allurar amma sabon umarnin ya kawar da wani zaɓi ga ma'aikatan tarayya. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda kungiyar dattawan arewacin kasar ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad ta ta kanta daga labaran da kafafen yada labarai suka baza. Wai tana adawa da matakan tabbatar da tsaro da gwamnatocin arewacin kasar ke daukawa saboda sun yi tsauri musamman ma ga 'yan kasuwa. A hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Shamsi Hamza Ibrahim, Dr. Baba Ahmad ya ci gaba da cewa. Takardar da muka saki ranar Asabar da ta wuce kasida ce da muka yi da muka ji labarin cewa akwai gwamnoni na arewa waɗanda suka yi ɗamaran a farma waɗannan 'yan ta'adda da masu sace mutane a shiri kuma wanda daga jin shi lallai an shirya shi to sai muka saki kasida muka ce to ba zai yiwu ba a zargi wannan mataki da suka ɗauka bai kamata ba sai dai ma a yi addu'a allah ubangiji ya sa a yi sa'a ah, saboda haka ba kamar yadda wasu ke cewa dattawan arewa sun soki wannan mataki ba mu soki wannan mataki ba mun sa mishi albarka ah, muka kuma nuna goyon bayanmu sai dai muka ce kuma sai dai a dinga yi a yin sara ana dogon bakin gatari mutanen nan da aka ce musu banda kasu babu kasuwa wasu hanya an rufe babu makarantu babu wayoyin sadarwa da sauransu da sauransu jama'a ne wanda dama can eh, takunkumi ne za a kara akan takunkumi su 'yan ta'addan nan da wa'annan miyagun mutane su riga sun samu mutanen mu takunkumi to ga hukuma ta zo ta kara nata mun fahimci niyyar gwamnati muna fata idan an ɗauki waɗannan matakai za a yi ƙoƙari a takaita su ta ya za a yi a takaita su ne gwamnatin tarayya ta shigo da ƙarfinta ta bi inda mutanen nan suke a san yadda za a yi maganin su kada a bar mutane cikin wahala nan ba su tsira ba wurin ah, 'yan ta'addan nan da masu sace mutane nan kuma ba su tsira daga wahalan da suke ciki ba ah, aka kara musu akai. kai abin da muka faɗi kenan muka ce kuma talaka a arewa yana cikin mummunan hali kamata ya yi a yi ɗauki matakin da za a yi a raba shi da wannan fitina da masifa da rashin walwala da lalacewar tattalin arzikin shi saboda kada yarda da aminci da ke tsakanin hukuma da talaka ta barbarewa. To, um, an gwamnati ta dauka eto eh eh, yawancin waɗanda suka karbi takardar nan namu sun faɗi daidai abin da muka ce an dai samu eh, jarida ɗaya ko biyu da kuma wata kafa wanda ta ɗauki ta juya labarin sai aka ce mun soki wa'annan matakai ba mun soki wa'annan matakai ba mu ganin mu kamar da gangan aka yi ko dai magudi ne ko kuma makirci aka ce mun soki wa'annan matakai ba yanda za mu soki wannan matakai karaya ne wanda in za ka ɗora shi sai ka sai an ji zafi karayan na da zafi ɗorin na da zafi ah, amma duk da haka ba za mu shiru ba muna ƙara tuna ma waɗanda suke wannan suka ɗauki wannan matakai Allah ya sa wannan abin da kuke ya haifi ɗa mai ido. Dr. Baba Ahmad a hirarsu da Shamsi Hamza Ibrahim ta muryar Amurka. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar. Baya ga haka, a yaushe ake so, ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. in tafiya ta tafi ruguguwar rikicin rungumar numa faɗi na cikin gida a wajen zaben shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa ya fara motsawa. su ba su fito ba a gida suka zauna sai kuma wasu wurare da ake jin tsoro aka ɗebi mutane da mugan makamai. Idan wasu sun yi wani abu su da ba saɓani a gidajen su ko a ɗakunan su kuma a gidajen gwamnatin su wani su suka sani. Sai dai kuma sakataren jam'iyyar APC jihar kanawa ya ce wasu marasa galihun jam'iyyar ne kawai ke neman gurin fakewa. Shaban sharaɗa in ka sa masa bindiga ka ce eh, faɗa maka sunan mutum biyar a garko wane wane wallahi bai san su ba to ya za je gudanar da zaɓe. mai yiwuwa kuma fargabar fito na fitan farwa juna cikin jam'iyyar apc ya sa a jihar kaduna gaggan jam'iyyar suka ce suna ƙara shiryawa har ma sanata sani na sanar da duniya cewa daidaito apc ta yi a zaɓuɓɓukan shugabannin na baya kuma shi za ta ƙara jarabawa. Eh, to kamar yadda ka sani kowace mamuna mu ah, mun sami consensus ne kuma muna sa allah da wannan karin ma za a yi consensus ne. wajen ina aka kwana ne game da rikicin ciki cikin gidar babbar jam'iyyar adawa wato jam'iyyar pdp da rikicin cikin gida ya sa haɗin kan 'ya'yan ta ya fara rawa jam'iyyar pdp rikicin cikin gida baya ba su za ki an taho hayya hayya pdp kaza kaza da mun yi sati ɗaya shi kenan mu kuma ya da muke da lamu dai duk da kokarin da aka yi a wajen zaben shugabannin kanan komi a jihar Kaduna da aka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa. Jam'iyyar PDP jihar Kaduna ta ce duk da sabon samfarin sauke na'ura mai kwakwalwar akwai sakamakon zaben da ta lashe amma wasu 'ya'yan jam'iyyar APC da ke kan mulki suka dinga murɗewa. In dai ana neman adalci to a koma a je a yi zabe duk wuraren da ba a yi zabe ba. Wadda ke dai duk da haka kuma shugabar hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna ta ce idan aka lura zaben da kyau za a ga akwai abubuwan yabawa. Na yi munna da abin da ya faru na ga kamar zaɓen gaskiya kam an yi kokari waɗannan faso mun taɓa muka sassako cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniyan da kowace juma'a ne yake zuwa. Shiri na talatin dindin cikin jerin jerinjan shirin manuniya idan aka fara kirga daga farkon farawa. Kuma da yake shirin manuniya na siyasa ne da ke ta lamarin siyasa tun daga masu mulki zuwa 'yan adawa. Yanzu aka dai jam'iyyar PDP jihar Kaduna ta ce zaben shugaban kanin hukumin da aka yi a jihar Kaduna fa ya kara nuna wa duniya cewa an dai riga an mai da talaka har ma shugaban jam'iyyar pdp jihar kaduna mr felix hassan Hayat na cewa zaɓe ne aka yi a jihar kaduna na kanan komi ga sakamakon kowa na gani amma aka dinga lullubewa Kwaya ba ta biya kuɗin sabulu ba dalili kuwa waɗanda aka ba su horo domin su zo su yi amfani da na'urorin nan ba su ba ne aka ba su aikin shi ya sa wurare daban-daban ba iya ai amfani da na'urorin nan ba sun je sun canja suna masu aiki domin a muda zabe in dai ana nema adalci to a koma a je a yi zabe duk wuraren da ba a yi zabe ba. Sai dai kuma duk da haka shugabar hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna Dabta Saratu Binta Dukku Audu ta ce hukumar zaben ta taka gagarumar gwanar rawa. Da farko mun ga kaman abubuwa dai sun bullo da yawa da suka danta mana da hankali amma yanzu mun fahimci abubuwan da suka faru hankali na da ya kwanta kwarai na yi munna da abun da ya faru na ga kaman zaben gaskiya kam an yi kokari. Amma kaman me da me da farkon da ya ta miki da hankali. Eh ka san da farko mun samu dan matsaloli wajen na'urori da suka nuna lokaci da ba daidai ba an samu wayannan matsalolin da yawa amma an gyara su an ci gaba da zaɓe zaɓe ya tafi daidai amma abin da ya faru a kwarau an ɗauke mana akwatunan zaɓe guda talatin. Ba bakon abu ne bikin baje haja wajen 'ya'yan jam'iyyar APC na ƙananan hukumomin da aka zaɓo sabbin shugabanni a jihohi musamman ma dai a arewa. Sai dai kuma a jihar Kaduna zaben shugaban jam'iyyar APC bai yi ba domin a wannan rana ne aka zaben ƙananan hukumomi a faɗin jihar Kaduna da wannan yasa dole ne kawai aka yanke shawarar ɗagewa. Kuma mai yiwuwa fargabar abin da ka iya biyo ba idan an yi zaben shugaban jam'iyyar APC ne yasa aka ji jam'iyyar APC jihar Kaduna sanarwar duniya cewa ita fa maganar daidaito za ta kara gwadawa. Haka dai dan majalisar da jan tare Najeriya shia ta biyun jihar Kaduna sanata Malam Obasani ya gaya wa manuniya a jihar Kaduna a lokacin wata zantawa. Eh to kamar yadda ka sani kowace mamuna mu mun sami consensus ne wato an tsaya an kira masu ruwa da saki wanda ake kira stakeholders an ba kowane mai ruwa da saki da ke kowane karamar hukuma daman cewa ya zauna a fito da mutanen da aka ga ya kamata su zama shugaban shugabannin jam'iyyar mu kuma mun yi wannan an gama shi lafiya to saboda haka abin da ya fi sauki shine mu yi wannan consensus kamar da muka yi wancan zaɓe kuma muna sa ran Allah yadda za mu yi consensus ne domin shine ke kawo haɗin kan jam'iyya a wannan jiha tamu a shugabancin shi gwamnan mu wato Malam Nasir Ahmed Erfa wanda shine jagoranci wancan taro kuma muna sa Allah yadda wannan karin ma za a yi consensus ne. Duk da kakkan giyar kan da garkin kare kafsawa a zaben shugaban jam'iyyar APC da aka yi a jihar Kanawa a ƙarshe dai 'yan masaukilan tare Najeriya guda biyu sun sun ja layin da suka ce su ma dai da su za a yi kaukawa. Honorable Sha'aban Ibrahim sharaɗan jam'iyyar APC na cikin yayin jam'iyyar da ya ce a gaskiya su zaɓen su suka yi babu wata magana daidaito kuma abin ya gudana gunun ban sha'awa. Zaɓe ya gudana cikin ƙoshin lafiya a jiya musamman mu ɓangaren mu na tsagin APC Buhari Safar Group karkashin jagorancin Alhaji Shehu Dalatu sun sai fom sun biya sun cika an kuma kawo kayan zaɓe an kuma fita filin zaɓe sannan kuma an zaɓe su domin ɗaya bangaren wanda suke cewa sulhu aka yi su basu fito ba a gida suka zauna sai kuma wasu wurare da ake jin tsoro aka ɗebi mutane da mugan makamai a tunaninsu za su iya hana mu fita to da yake muni da jama'a mun fita mun yi zaɓe gabaki ɗaya mun lashe wannan zaɓe alhamdulillah shi ma dai honorable tijjani abdulkadir jobe na jam'iyyar apc dan masokinan tare najeriya ne da ya ce zaɓe suka yi ba wai magana daidaito kamar inda gwamnatin jihar kano ta yi ba wanda ya ce wannan kuma shine baiwa kowane dan jam'iyya dama kada a da wani bawa to mu misali mu a karamar hukumar tofa za a iya cewa akwai bangarori daban-daban ko kuma bangare guda biyu bangare na farko shine wanda al'umma suke tare da shi eh, su 27 din sun je abuja sun sayo fom. an ba su form an screening nasu kuma yau an turo jami'ai sun yi zaɓe kun ba wanda zai koma sa ko gidansa ya ce wannan jam'iyya tasa ce saboda haka idan wasu sun yi wani abu su da ba saɓani a gidajen su ko a dakunan su kuma a gidajen gwamnatin su wannan su suka sani sai dai kuma magatakardan jam'iyyar APC jihar Kanawan wato sakataren ta honorable Ibrahim Zakar Sarina ya sanar da duniya cewa wasu daga cikin yan jam'iyyar APC ne suka lakanci garin su na dab da jikewa shi yasa kawai suke kokarin kwakula ramin ganin sun samu gurin fakewa mun ba wa kowace local government ta sun je sun zauna sun yi masalaha sun fito da shugabanci ina so in tabbatar maka da yawa sun koma amma rahotanni na cewa Uh, honorable abdulkadir jobe da shi da sha'aban ibrahim sharaɗa yan majalisar wakilai ne a yan jam'iyyar ku kuma sun yi nasu zaben a 44 local government bisa tsarin da suka kira na apc buhari support group ba ku tuntube su ba ne sanda kan cewa an tuntube masu ruwan kai yanzu a hankalin kanka idan an ce wannan yaron sha'aban sharaɗa zai je local government 44 je gudanar da zaɓe kai za ka yadda saboda ko bai san ma siyasa ba an zo kawai an dora shi ne kuma ya zo ya butulce wannan butulcewar da i kuma kansa ya butulcewa demokradiya ce fa ah, shaban sharaɗa in ka sa masa bindiga ka ce eh, faɗa maka sunan mutum biyar a garku wane wane wallahi bai san su ba to ya za je gudanar da zaɓe tun ba karta layin kara kai nan kafsar junan da aka samu cikin jam'iyyar PDP da ke adawa. Wasu 'yan ƙasa suka fara bikin baje bayanin cewa a gaskiyar magana harkar siyasa a Najeriya ta fara cabewa. Sai dai kuma duk da haka Maga magatakardan jam'iyyar PDP a tare tarayyar Najeriya sanata Umar Ibrahim Tsaurin jihar Katsinawa ya ce dadewar jam'iyyar PDP a Najeriya ya sa ta saba da duk wani rikicin cikin gida shi ya sa ma idan an zo mata kirari ake ce mata fawa. Ni dan adawa ne sakataren adawa na Najeriya. Anya ko kuna adawar? Wannan waɗanda wa'anda suke gwamnati su za su san cewa ko muna adawa ko ba mu yi saboda mutane ke gane ko muna adawa ko ba mu ba ni zan gane wannan amma da adawa ne sai ga jam'iyyar PDP ta shiga wani hali na na yi a wani yanayi kuke a yanzu mun dai shiga halin damuwa wanda yan ci na kayi to an sai za a kenan amma mun shiga halin damuwa za a samu mafita a insha Allah amma na sha faɗin wannan cewa mu jam'iyyar PDP jam'iyyar siyasa ce ba club bane ba ka zo na zo bane ba mu taru ba don mu kwaci fawa tun 1998 da aka yi ta tana nan pdp da wannan sunan da logon lema mu taɓa son cin suna ba saboda haka a sani cewa jam'iyyar pdp rikicin cikin gida baya ba tsoro to haka in aka ce yau an samu matsala a pdp ba mu lokaci za an hayya hayya pdp kaza kaza da mun yi sati ɗaya shi kenan mun kuma yadda muke. to duka duka kuma iyaka miliyoyin da za mu kawo muku kenan a cikin wannan shiri tun kafin ma lokaci ya kaɗa mana ƙararrawa a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kukan ji muna sakawa sai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawan da ya kawo mana zaben shugaban jam'iyyar apc a jihar kana wanda ya kai 'ya'yan jam'iyyar apc ga darewa ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida dan watan ikara yanzu kuma ga nasihar juma'a. sunana halifa ali ahmad abulfate daga madinatu maiduguri nasihan da muke wa jama'a a yau wannan juma'a shine jama'a kun ga halin da muke ciki a wannan ƙasa koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu duba laifuka da muke yi wa Allah mu ta istighfari mu ta istighfari mu daina shi na biyu na kira ga jama'a kamar yadda nake mu ji tsoron Allah wannan abun ba inda zai kai mu yau a kashe wannan gobe a shiga gida a kashe wannan da sauransu wayannan fa mutane ne rai din nan na Allah ne Allah ne yake da ikon ya yanke mata kwanakinta kai mahaluki baka da wannan iko idan ka shiga wani hali yau ka je ka kashe wannan ka shi kashe wannan duk dalilai da ake bayarwa ba dalili ba ne a ce ba a yi adalci ba saboda ba a yi maka adalci ba ba a yi maka komai ba ba a yi maka ruwa ba ko ba a yi maka asibiti ba shine ka ɗauki makami a'a ko kuma saboda baka samu aiki ba shi ne ka koma sace-sace a'a ko kuma dan an sace maka naka kai ka je ka sake na wani wannan ba daidai ba ne a musulunci wannan ba daidai ba ne in mutum ya sace maka ko ya kashe maka ka neme shi ka kai shi wajen masu hukunci su hukunta shi ba kai ka ɗauki nauyi da hannunka ba ba ta yadda za a kashe muhammadu a nan kai ka je ka samu sunday ko john ko bukar a wani guri ka kashe shi ka ce ka ɗauki fansa wannan ba fansa ba ne wannan zalunci ne da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. dai ji cewar hukumomin Taliban sun baiwa jirgin haya na Qatar izinin tashi zuwa Doha daga filin jirgin sama na Kabul a jiya Alhamis, wanda shine jirgi na farko da ya kwashe 'yan gudun hijira daga kasar tun bayan da amurka ta kawo karshen aikin sojinta a afghanistan a ranar 31 ga watan agusta to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku ne sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu ni